da cinikin da aka yi da abin da ya kawo wani da duk abin da ya faru kowa zai faɗa abin da sani da kansa Allah ka suno ba za ka ku gulon ka sani da za me cikakken sunan ka sunana sabiru to me gaskiya abin da ya faru abin da ya faru akwai wani yayana ana ce mai nazibu shine a unguwar doron dutse shine yake ta kushin juna yana ta tura ni ga yadda za a yi ga yadda za a yi daga karshe har ya ba da kuɗi ya ce a samu wanda za su yi ka ka za da sauransu za su kashe shi abba ni kai ya kuke da shi ni yaro na ne a ina wata sana'a kuke harkar kafinta a ina kuke yi doron dutse to kai dama ka kware a bangaren samu wanda suke kisa kenan a ban taba yi ba ban san ma yanda ake yi ba an ce ce kuɗi aka ba ku a ni babu ne ni shi ya bani kuɗi ya ce na ba wa wanda za su nawa shi ne ne kuɗi naira dubu ɗari da hamsin ina yake nan nawa ka ba su wallahi ban san inda yake ba a cikin kuɗin nawa ka ba su na ba su kuɗi naira dubu ɗari da talatin na ɗau dubu ashirin a ciki ya ce kai da wayan wanda aka kashe wallahi ban san inda take ba gashi nan ai shi na hannunsa suna na kabiru yusuf wannan waiwa ce kenan wanda aka fi da aka fi sanin ka shi ne sunan da aka fi sani na kenan kabiru muni dan gwarzan me faru me faru abinda ya faru wannan ya kawo ya ba da kuɗi a balele wanda ake nema yanzu a haka akan a kashe shi wannan wanda ya ce ni ban san sunan shi ba ne yau ya je dakon abba ya je ya mu muka zo muka aiwatar da ayyuku daga gwarzan muka aiwatar da aikin shi kuma aikin ne nan dan jakwallawa ne shine aikin kashe shi wannan din da muke magana akan shi ya aka yi kashe shi abinda aka kashe shi ni dai mutum hudu ne suka yi wannan aiki da wanda ya dauko. wanda wanda ya kawo kuɗin an gane ko shi wannan da shi kuma balelan da shi kuma yayan wannan din an gane ko da kuma ni dama tumakin ka ne ana da kuka kana kashe mutane tun da nake a rayuwa shi ma ya sani shi balelan ni yanzu dinnan magana da ake a lokacin da za su taho da ni da almajirai na da komai ma aka tawo da ni Allah ramma ne kenan kwarai ko na sai wannan wayar kuma gurin shi shi balelan na sai ta ashe ta mutum ce ma wanda aka kashe ta wace hanya ku wannan ni dai iya wannan abun shi na sani kuma na yi bayani wacce hanyar kuka doka shi shi ne duka ɗin kamar yadda na gaya ma din nan dai mm. amma mun ga suka wuya sa shi ne da yake wannan to gaskiya wallahi ba zan iya ganewa ba saboda dare ne amma kai ka saka hannu wajen dukan su na sa hannu balele ya saka hannu sagiru wannan ya saka hannu sai kuma yayin su da ya bada kudin akai balele balele balele da ya doka aka yi wannan aiki ina da magana ran kai da ni ban sa hannu ba gaskiya magana babu hannu na wannan shine wannan sa